Dabta. Kai ne ka zo? Wallahi ni ne. Ko ka tsaya ana da ka shigo ciki. Wallahi ina sauri ne na tashi aiki. Kaje to bari in zo in kama wannan sakamakon wallahi. To. Takardar ce a duk abubuwan da duk suna ciki dai. A'a, ai kai dan gida ne karanto ba sai ka ban na karanta. To ne binciken da muka yi gaba daya yarinya tana da kai juna biyu. Ciki? Wallahi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Na gode, Dokta. Sai mun yi waya. Me zan Lafiya kike amai? yaushe rabon da ga al'adar ki eh magana fa nake miki me yake damin ki inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ka ji tun watan jiya to menene au baka san me ba me kenan wai ake nufi ko fili ku ya zaka ce min me kenan baka san abin da ake nufi ba kenan yarinya ta ce tun watan jiya bata ga al'ada ba baka san abin da ake nufi ba kenan ina ina kika taka hmm. ke da Allah ku ci ke ina ina kika taka waye kuka hadu da shi babu ma kuma bane dan gidan alaji ne inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kaji ko fitsari ya kika tsallaka hmm. ko ko ya aka kina ta gaya mini gaskiya magana kake yi daga ni ne sai mahaifiyarki cikin ɗakin ciki yace ki shiga ki magana mana Ɗari da hamsin. Mai so na zuciya ya hau tsanin kaiwa ga hallaka don rudani. Ziyinan nasu hubun shahawati a kace cikin alƙur'ani. Musanya shahawa ga halin Kwanci aka ce. muke lallaba jiki ai eh, ya kamata haka lallaba jiki abin da ka ja mana ko malam ka gani inda muka magana kana zazzamewa ka ga abin da ka jawo ai wani irin ka kai ta kai ta yi duk ba kai ka jawo wannan abin ba kana takar da kuɗin mutane kana cinya a kan kana ba da 'ya'yanka shi nan ga sakamakon nan ka gani ke yanzu ni baki da hankali Allah wata ɗari da hamsin Allah wata ɗari da hamsin ko dubu aka baki Tur, to, a Wannan ke mun takaici. Ka dai cuce mu ka gama. Ke da Allah magana ku. Ka cuce mu. Ka cuce mu na ce. Ina mata faɗa ke kina mun faɗa. Ka cuce rayuwar yarinya. Me za ka ce mana yanzu? Shigo na san abin da zan yi. Hmm. Za ki gaba zan yi sai mun je wuri shi. Bai wallahi sai ya biya. Sai ya biya ki. Sai kuɗi sun tafi a hannu. To! Ki ja kunnen ta. Yanzu ke abin da kika ja mana kenan ko? Eh? Abin da kika ja mana kenan abun kunya. yaran nan shiru amma dai ina so ki sa ido a kansa assalamu alaikum wuce mu je wuce take da gidan ku kyatsa wani abin nan shiga wuce mu je shiga ta na yi bako in je in same shi a waje ya zo ku shigo mu da wannan solo solo ke me ya kaya ki gidana ba na kore ki ba akan me za ki shigo min gida fitan mu da gida hajiya wannan din ne koko wani nashi ne dan shi ne to jikanku ne a cikinta kai malam da Allah fitan mana da gida fitan mana daga gida inda wajen mu ne da an sake ki waye zai sake ni kai da ka ta malam ni kike nuna wa eh wannan kuma yar taka ta fita daga gidanmu na riga na kore ta ba a ah, ah, abin da yake so da ku maza ce ku bar min gida in ba ka sa daure mun daga rakiya me yana wa na ga fitinin naka kada son kai mani eh, eh, shegantaka mu zo mu ta magana ka kawo kuɗi ka bani madadin wannan abin da aka yi mata shi yake sauki malam da Allah fitan mana da gida zo nan zo nan daga rakiya ni ba mai cewa zai daure ni eh eh ya bari wata magana to mun za daga nan gurin yara na kaga da suke hannun ki tattara su ta aika mun da ta tafi no fari mu ce ko yanzu kasuwa ta watsi dan koli ya ci riba shi ko yaran kai da ni yake zance mana da gida, Kake mana kake mana kai malam alaji, da allah bangare min shi wanga mun kari aikin muni na gama asurtan zamani wanga gwada bai mai gantsarwa na ga talaka